اهتدينا وإلى الله سعينا نبصر الحق جريا ما ابتدعنا واعتدينا نطلب الله نهارا ومساء من ثنينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين muhammadin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سكلم da sauraronmu a wannan gidan TV mai albarka Wisal Hausa TV barkamu da sake saduwa a wannan shiri mai albarka mai taken daga zuci kamar yadda wato aka sani a darasinmu da ya gabata mun yi bayani game da wato mun ɗauko bayani game da mas'alar imama wacce muka ji wato abin da ake ta yi na kai kawo da wato cece ku ce game da abin da ya shafi wannan matsala da kuma abin da ya haifar a cikin al'ummar musulmi na har kaiwa ga kafirta waɗanda su ne ɓangare mafi yawa na al'ummar musulmin duniya sakamakon wato rashin yadda da abin da aka gina imani a kai wato babu dalili na al'amarin imama a baya can mun ji abin da yan shi'a suke itikadi game da wannan imama da matsayin shi sannan mun ji sunaye na waɗanda suke riya cewa su kaɗai su ne imama a wato a imma koma su babu wanda im wato shugabancin shi ya halatta a shari'ance sannan mun ji wato abin da aka gina hukunci wato suka gina wannan aƙida a kai daga cikin hadithai wanda mun ji bayani game da malaman musulunci irin su alqadi iyad da kuma irin su alhafiz ibn hajar da irin su imamu suyudi game da ma'anan wannan hadisi sannan mun ji su kuma 'yan shiya abin da suke yi wato furtawa na wato game da abin da ya shafi ma'anan wannan hadisi na ƙididdige mutum goma sha biyu da ambaton sunayensu wanda bai zo ba a cikin hadisin da kuma lazimta wa musulmi imani da haka da kuma kafirta shi idan ya saba wa hakan abin da muka tsaya a kai shine wato kawo wasu dalilai da suke nuna kuskuren wannan aƙida na 'yan shi'a da cewa bata ginu ba akan wani daga cikin dalilai da yake daidai da shari'a ko da yake daidai da hankali abu na farko da muka kawo shine kasancewar babu ambaton waɗannan mutane a cikin alkur'ani mai girma tare da cewa an ce wannan aƙida ko kuma wannan matsala sharaɗi ne yin imani da shi kafin imani mutum ya inganta wanda bai imani da shi ba ko ya inkari zai dawwama a cikin wuta kamar yadda an ce rukuni ne daga cikin rukunan imani asali ne daga cikin abin da musulunci ya ginu a kai to mun ji cewa abubuwan da ba su kai shi ba a matsayi a yadda 'yan shi'a suke ɗaukan shi allah ya ambace su a cikin alkur'ani kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar hajji kamar abin da ya shafi hukunce-hukuncen bashi da auratayya kai a hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yadda mutum zai biya bukatan shi idan ya je ba haya annabi bai bari ba sai da yi bayani to ya za a ce kuma an manta da wannan abu mai girma ko dai ka ce an manta ne wannan kaga ya fi zama kafirci saboda allah za ka jingina wa mantuwa ko kuma ka ce asali ba shi da asali ne shi yasa ba a same shi ba a cikin alkur'ani da hadithi kamar yadda aka samu sauran abubuwa da dukkan musulmi sun yi ittifaki akan asalinsu abu na biyu shine bai'a da aka samu daga waɗannan a'imma daga cikinsu na wato ahlul baiti ga waɗanda ba su ba wanda yake nuna cewa da'awar cewa Allah ya nassanta su annabi ya nassanta su kuma in mutum bai yi imani da hakan ba ya kafirta da'awa ce ɓatacciya wacce za ta haifar da mummunan al'amari za a ji shi nan gaba insha Allahu na farko dai kamar yadda aka sani sayyidina aliyu Allah ya kara mishi yadda yana daga cikin waɗanda suka yi wa sayyidina abubakar mubaya'a a lokacin da aka yi mishi mubaya a matsayin shugaba yana cikin waɗanda suke mishi ɗa'a suke sallah a bayan shi sannan kuma suke wato ba shi shawarwari daga cikin musulmi wato game da abin da ya shafi maslaha ta jagoranci ta al'umma jagorancin al'umma hakanan idan muka zo zamanin sayyidina umar sayyidina aliyu yana daga cikin 'yan kusa-kusa na hannun daman sayyidina umar abin da ya shafi ba da shawara yana daga cikin waɗanda sai na umar yake jin daɗin zama tare da su saboda al'amari da ya shafi fatawowi da sauransu da alƙalanci kamar yadda yana daga cikin waɗanda suke sallah a bayan sayyidina umar kuma ya yi mu mubaya'a ga sayyidina umar a matsayin shugaba kuma ya yarda da hakan a lokacin da yake hakan yana nan tare da 'ya'yan shi sayyidina alhassan da sayyidina alhussein dukka suna tare da shi a cikin wannan kamar yadda a lokacin da na umar ya rasu ya ambaci mutum shida daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya yana mai yadda da su ya ce a zaɓi shugaba daga cikinsu na farko na aliyu bai taso ya ce a hir na umar ba haka ba ne domin ai aka nasanta sai ya yadda da a zaɓi ɗaya daga cikin mutum shidan nan wanda shi ma yana cikinsu na aliyu allah ya ƙara mishi yadda wannan yana nuna kenan lallai abin da 'yan shiya suke kudurcewa na iyakance shugabanni a cikin waɗancan goma sha biyun ya saba da abin da sayyidina aliyu yake fahimta kuma yake imani kuma abin da ya aikata sannan lokacin da aka zo aka yi zaɓe aka tabbatar da sayyidina usman a matsayin shugaba sayyidina aliyu yana daga cikin na farko farko ko ma shine na farko wato daga waɗanda suka yi mishi mubaya'a suka yarda da shi a matsayin shugaba kuma suke mishi da'a har a lokacin da 'yan tawaye suka zo za su kashe sayyidina Uthman suka gewaye gidan shi sayyidina Aliyu yana daga cikin waɗanda suka fi kowa damuwa da ɗaga hankali na neman yadda za a yi su ba wa sayyidina Uthman kariya wanda a lokacin sayyidina Alhassan da sayyidina Alhussein suna tafiya su suke shiga su kai mishi ruwa su kai mishi wasu abubuwa na bukatu wanda wannan yana nuna cewa sayyidina aliyu ya yi nufin yin haka ne domin ya yadda cewa waɗanda suka taho ɗin nan sun zo ne don su yi tawaye ga shugaba wanda yake ji a shari'a don in ba don haka ba da ba zai yarda ya ce zai ɗaga hankalin shi ko kuma ya nemi ya taimaki shugaban da dama bai tabbata ba a shari'a wanda babu abin da ya hana sayyidina aliyu zartar da wannan sai bin umarni da ɗa'a ga sayyidina usman a lokacin da ya hana dukkan sahabbai ɗaukan mataki a kan wannan al'amari saboda ya san annabi ya riga ya bayyana mishi cewa wannan al'amari zai faru kamar yadda ya faru kuma wato jarrabawa ce allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi da ita saboda haka kenan da'ar sayyidina aliyu ga sayyidina abubakar na ƙin ɗaukan mataki shi kanshi yana tabbatar da cewa sayyidina aliyu ya yarda da sayyidina usman a matsayin shugaba wanda yake shari'antacce kamar yadda mu baya a shi take nuna cewa ya yarda da na Uthman a matsayin shugaba shari'antacce kenan wannan al'amari da muka ji yana nuna cewa kenan sayyidina aliyu yana tare da sauran musulmi ne amma baya tare da 'yan shi'a kan wannan aƙida tasu da suka gina kuma suke riya cewa shi ma yana kanta kuma suka kafirta musulmi da haka sayyidina aliyu ga aikin da ya yi su kuma ga abin da suke kudurcewa idan sun ce yin mubaya'a da yadda da wani wanda ba waɗannan ba kafirci ne to sun tura na aliyu tare da sauran musulmi zuwa ga kafirci wa billah idan kuma sun ce abin da na aliyu ya yi shine daidai to me yasa ba za ku wadatu da abin da ya wadatar da na aliyu ba ku yadda da abin da sayyidina aliyu ya yadda da shi in har da gaske kuke yi ku masoyan shi ne kuma addinin shi kuke bi kaga wannan alamar tambaya ce akan da'awar da suke yi mana cewa suna tare da shi domin shi rayuwar da ya rayu ne da 'ya'yan shi nan guda biyu da shi waɗanda su ne jagorori a cikin ahlul baiti waɗanda su ne jagaba waɗanda suka fi kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam sun rayu akan abin da babansu ya rayu a kai sannan abu na gaba da zai ƙara nuna mana cewa babu nassi akan cewa waɗannan imaman goma sha biyu su kaɗai ne imamai babu nassi akan ambaton sunayensu nan kuma ba zai yiwu a ce an rasa nassi abin da yake da wannan matsayin ba saboda haka kenan rashin nassi yana nuna ɓacin wannan aƙidar daga cikin dalilai akwai kasancewar an samu saɓani a tsakanin su kansu 'yan shi'a a game da imami daga cikin imamai wa ya kamata ya zama imami bayan rasuwar wani imami lallai duk abin da ya zama nassi ne kamar yadda ma suke cewa mutawatiri wato yawan shi ya wuce a ce mutanen da suka ruwaito shi za su taru akan yin ƙarya to ba zai taɓa yiwuwa a ce kuma an samu su waɗanda suke da wannan aƙidar kuma sun yi saɓani ba yau cikin musulmi babu wanda yake da saɓani a kan annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda allah ya nassanta ya ce muhammadun rasulullah babu wanda yake da wato shakka akan annabtan annabi musa ko annabi isa ko sauran annabawa da allah ya ambata saboda me saboda an samu nassi saboda haka musulmi kam baya da saɓani akan wannan to me zai sa a samu saɓani a wani abin da ake cewa allah ya saukar da nasi a kai idan an ce sauran waɗanda ba 'yan shi'a ba su ba su sani ba 'yan shi'a su suka sani to me ya sa saɓanin ma an same shi ne daga tsakanin 'yan shi'an su ya su a lokacin da wato ja'far sadiq ya rasu an samu saɓani sama da maganganu goma daban-daban kowa yana cewa ba wane bane shugaba wane ne shugaba daga cikin 'yan shi'a akwai waɗanda suke cewa ɗan shi abdullahi shi ne ya kamata ya zama shugaba akwai waɗanda suke cewa wanda zai zama shugaba bayan shi shi ne muhammad daga cikin 'ya'yan shi akwai waɗanda su kuma suna ganin cewa ɗan shi ismail shi ne zai zama shugaba bayan shi su ne ake cewa firka daga cikin firkokin 'yan shi'a ake kira da ismailiyya wasu kuma suna cewa musa shi ne zai zama shugaba wanda su ne suke tare da wato shi'a imamiyya al a shari'a ana kiransu wato firka al-musawiyya akwai waɗanda suka ce ma dukkan waɗannan ba wanda shi kaɗai ne zai zama shugaba dukkan su hudu ne za su taru su zama shugabanni waɗanda ana kiransu wato firka daga cikin firkoki da ake cewa alfudailiya su ne mabiya fudail ibn suwaid at-tahan su sun ce gaba ɗaya mutum hudun nan ne za su taru su zama shugaba ba wai mutum ɗaya ba kaga maganganu ne daban-daban akwai waɗanda suke cewa gaba ɗayansu ma waɗannan ba ba wanda ya cancanci ya zama shugaba daga cikinsu sai dai wanda ake cewa musa ibn al-hussein at-tabari daga cikinsu akwai waɗanda suke jingina shi zuwa ga wato buzair ibn musa al-ha'ik kamar yadda wasu suke jingina shi zuwa ga mu'az ibn imran al-aqmas da dai sauransu wanda maganganu ne sun kai goma sha to ya za a yi a samu saɓani irin wannan a tsakanin 'yan shi'a kuma a cikin abin da aka ce nassi ne kuma mutawatiri kaga wannan yana daga cikin dalilan da suke nuna lallai wannan aƙida ba a gina ta akan wani abu da yake da alaƙa da dalili da yake daidai da shari'a ko hankali ba kamar yadda daga cikin dalilan da suke nuna haka aikin na aliyu shi kanshi lokacin da ya zo rasuwa bayan an soke shi mutane sun zo sun same shi suna cewa idan muka rasa ka duk da cewa ba ma fatan mu rasa ka wa za mu yi wa mu baya? ya ce ba zan umarce ku ba kuma ba zan hana ku ba suna cewa suka ce mu yi wa ɗanka hassan baya? ya ce ba zan umarce ku ba kuma ba zan hana ku ba kamar yadda al-mas'udi ɗaya daga cikin marubuta tarihi daga cikin wato masu bin aƙidar 'yan shi'a ya kawo a cikin littafin shi yana cewa wato faƙad a cikin maganar shi yana cewa dakhala wato ba'da ta'ani aliyu radiyallahu anhu dakala alaihi nasu yas'alunahu bayan an soke sai na ali mutane sun shiga suna tambayan shi faƙalu ya amiral mu'minin suna cewa ya shugaban mu'minai ara'aita in faqadnak wala naf wala nafqiduk ka ba mu labari me ya kamata mu yi in mun rasa ka duk da cewa muna fatan ba za mu rasa ka ba anu bayi'ul hasana shin mu yi wa alhasan mubaya'a qal sai ce la amurukum wala anhaakum ba zan umarce ku kuma ba zan hana ku ba wannan duka a cikin tarihin almas'udi ya zo ya ce wa antum absar ku kuka fi sanin abin da ya dace ثم دعا الحسن والحسين فقال لهما أوصيكما بتقوى الله وحده sannan ya kira na alhassan ya kira na alhussaini ya yi musu wasiyar da mas'udi ya kawo a cikin wannan littafi nashi na tarihi yana ce ina muku wasiya da jin tsoron allah wato bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasiya da jin tsoron allah kenan bai musu wasiya da cewa su ne shugabanni ba ku ji tsoron Allah shi kadai ya ce kada wala tabghaya a duniya kada ku nemi duniya wa in baghat kuma ko da ita ta neme ku wala ta safa ala shay'in minha kuma kada ku yi bakin ciki rasa wani abu daga a cikin wato al'amuran duniya don kun rasa wani abun duniya kada wannan ya zama sanadiyan wato bacin ranku ya ce ku faɗi gaskiya a duk inda kuke kada ku ji shakkan mai wani wato zargin mai zargi ya ci gaba da musu wato wasiya har inda ya yi musu wasiya da kula da ɗan uwansu muhammad ibn hassan a wato muhammadul hanafiya ibn hanafiya ɗaya daga cikin 'ya'yan sayyidina aliyu ya kuma yi waiwaiwa ya kalle shi ya ce to ka ji abin da na gaya musu ya ce eh, ya ce to kai ma da shi nake maka wasiya kaga wannan yana nuna cewa babu wani nassi da akwai nassi wanda ya fi cancantan ya san akwai nassin shine sayyidina aliyu a cikin wato waɗannan mutane da suke da wannan aƙidar ma'ana waɗanda suke da wannan aƙidar kuma suke jingina kansu ga sayyidina aliyu ya kamata a cewa in akwai nassin shi ya sani kafin su su sani ta hanyar shi to amma wannan aiki na shi yana nuna cewa bai san akwai wani nassi ba ko ana nufin ya manta ne da wannan al'amari mai girma wanda aka kirga shi a cikin asali na musulunci ko ana nufin cewa ya jahilci wannan ilimin ne to su daga ina suka same shi ko ana nufin cewa son zuciya ya ɓoye wannan ilimin don ya ha'inci al'umma ya hana su jagorancin waɗanda Allah ya ce su ne za su jagorance su ko kuma abu na hudu shine don babu nassi ne shi ma bai ce komai ba wanda shine wannan shi yake daidai da aƙidar sauran musulmi kuma shine yake dacewa da siyaki da wato maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallama da ayoyin alkur'ani abu na gaba aikin sayyidina alhassan a lokacin da sayyidina aliyu ya rasu an yi mishi mubaya a matsayin shugaba ya ɗibi wasu watanni yana jagoranci kafin aka samu saɓani ta wato game da abin da ya shafi ɓangaren sham da kuma wato ɓangaren kufa a lokacin da runduna biyu suka tashi dukkansu daga musulmai za su yi wani irin karawa wanda zai haifar da asara mummuna wannan jikan na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda allah ya ba wa zurfin tunani da hangen nesa da hankali da ilimi da tsoron allah da zuhudu ya yi koyi da kakan shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da dukkan alkhairi da kuma yakan dukkan sharri ya yi koyi da wasiyar baban shi sayyidina aliyu ya sallama jagoranci ga sayyidina muawiya saboda al'amarin musulmi ya zama ɗaya to shi wannan jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallama ɗan sayyidina aliyu ɗaya daga cikin waɗanda ake kirga su cikin goma sha biyun nan shine ma na biyu saboda allah idan har akwai nassi kuma matsayin imama ya kai abinda 'yan shi'a suke bayani wanda shine wanda bai yi imani da shi ba ya zama kafiri wanda zai dawwama a cikin wuta shin na alhassan zai yiwu a ce ya ɗauki al'amarin jagoranci ya sallama wa wanda baya cikin waɗannan goma sha biyu idan aka ce yin haka da ya yi bai dace ba to bai zama ma'sumi ba kamar yadda ake itikadi wato suke itikadin cewa dukkansu ma'asumai ne ba su kuskure idan kuma an ce ya yi abin da ya dace ne to me yasa za ku zo da aƙidar da ta saba wa aikin shi da aikin baban shi da aikin kakan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ta saba da abin da ya zo a ƙur'ani da ijma'in sauran musulmi ko kuna nufin ku ce shi ma ya aikata abin da shi ma kafircin ne tunda ya sallama al'amarin musulmi ga wanda kuke cewa kafiri ne wannan ba zai taɓa yiwuwa ba wato ko mutum bai san komai ba cikin addini in yana da hankali ya san cewa da wannan kawai wato ya san cewa wannan aƙida ɓatacciya ce imama ba ta bata gino akan komai ba daga cikin al'amura wato wanda yake iya zama daidai da shari'a ko na hankali saboda haka kenan idan ka duba asali aƙidar imama an gina ta ne akan wato son zuciya an gina ta ne a kan wani abu da ake so a riƙe shi hanyar neman kuɗi in ba haka ba ya za a yi waɗannan a a'imman da kuka ce su ne kaɗai za a yi imani da su su da kansu a samu sun aikata abin da ya saba wa abin da kuke jinginawa zuwa gare su ya za a yi a ce wannan al'amari da ya kai wannan matsayin gaba ɗaya mun duba ƙur'ani da hadisi ba mu da nassi ɗaya da yake goyon bayan wannan ra'ayin ya za a yi a ce waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za su yi wannan jagorancin su sha biyu sifansu ne za a samu tarayya da kuma ɗaukaka na addini a lokacinsu in mun duba waɗannan goma sha biyu akwai waɗanda kwata-kwata ma ba su yi jagorancin ba akwai waɗanda a zamaninsu ba a samu nasarar komai ba a musulunci na faɗaɗa addinin musulunci da shigar da shi wasu garuruwa wannan ba laifinsu ba ne wannan haka allah ya ƙaddara kuma wannan bai rage darajansu da komai ba amma wannan yana nuna mana cewa lallai da'awar cewa an nassanta a kansu kuma wannan hadisi yana iya zama dalili wannan da'awa ce ɓatacciya saboda akwai tufka da warwara sannan hadisin jabir ibn samura idan muka sake kallon shi da kyau cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi inna hadha al'amra lallai wannan al'amarin layan qadi ba zai ƙare ba hatta yamdi fihim ithna ashara khalifa har sai an samu mutum goma sha biyu daga cikin khalifofi sun jagorance su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sannan ya ƙara da cewa kulluhum min ƙuraish dukkansu daga qurayshawa a sauran riwayoyi ya ce la ya zalu amurin nasi madiyan a wata ya ce azizan mani'an yana da cikin ɗaukaka kuma yana da ƙarfi da babu wani abokin gaba da zai iya shigowa da wato yaƙi cikinsu ya ci nasara to yanzu saboda allah ga wanda ya taɓa karanta tarihi ko kuma wanda ya ji aka yi mishi adalci kuma ba a yi mishi karya ba zamanin sayyidina hussein lokacin da mutanen kufa suka kira shi akan su yi mishi mubaya'a ya ma isa kufan ya haɗu da mutanen da suke jiran shi su yi mishi mubaya'an bai samu haɗuwa da su ba aka kashe shi a hanya shahidi menene izza da musulunci ke da shi a wannan lokacin yanzu wannan ana la'akari da shi a matsayin nasara ce ga musulunci ko ko faduwa mu dai ahalus sunna muna kirga wannan a matsayin ta'adi da aka yi wa musulunci wanda babu irin shi a wannan shekarar gaba ɗaya babu wani abu da aka yi wa musulunci mai munin da ya kai kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna kirga wannan a matsayin wato rashin nasara da aka samu ko kuma jarrabawa da aka samu mai girma to bangaren 'yan shi'a kenan suna nufin cewa wannan kashe shin shine nasaran da izzar da annabi yake nufi a cikin wannan hadisin shine karfi da musulunci ya yi wanda abokin gaba bai isa ya shigo ya yi wani ya balla wannan wato tafiyar ya rusa shi ya ruguza shi ba wannan tambaya ya kamata dukkan wani mai hankali ya tambayi malaman shi'a su amsa mishi ita idan kuma ba ta da ansa to sai mutum ya ajiye son zuciya ya ɗauki abin da yake shine daidai ya bi gaskiya ya bi bibi ra'ayin kowa ba kuma gaskiya tashi ce ba ta kowa ba don haka baya neman izini idan zai ɗauki kayan shi allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace saboda wato ƙurewar lokaci zan dasa aya a nan za mu je hutun rabin lokaci idan mun dawo insha Allahu za mu ɗora daga inda muka tsaya kafin nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu وإلى الله نهارا ومساء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan gidan tv mai albarka wisal hausa tv ina mana maraba da sake saduwa da ku a wannan shiri mai albarka mai taken daga zuci shirin da a darasinmu da ya gabata ya ɗauko bayani game da dalilai da suke daidai da hankali kuma suke daidai da shari'a waɗanda suke tabbatar da cewa abin da aka gina aƙidar shi'a ta imamiyya a kai wato abu ne da ba shi da asali daga littafin Allah ko kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma baya dacewa da hankali mun ji cewa aƙida ce da ta sabawa alƙur'ani ta sabawa hadithi ta sabawa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar duniya bai nasanta sunan kowa ba da ya kamata a bar wa shugabanci sai dai isharori da ya wanda musulmi suka fahimta kuma suka yi aiki da shi sannan ya saba wa aikin da sayyidina aliyu allah ya kara mishi yadda ya yi na yin mubaya'a ga waɗannan khalifofi da suka gabace shi sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman kamar yadda ya saba wa aikin shi a lokacin da ya zo rasuwa mutane suka shigo suka ce ya shugaban muminai idan muka rasa ka wa za mu yi wa mubaya'a shin ba ma yi wa alhassan mubaya'a ba wato ɗanka sayyidina aliyu ya ce ba na umartan ku kuma ba na hana ku wato ku kuka fi sanin abin da ya dace ku yi wannan dukka yana nuna cewa sai na aliyu bai san da abin da yan shi'a suke jinginawa zuwa gare shi na cewa allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam sun nassanta sunan shugabanni wanda suka dolanta wa musulmi yin imani da su wanda suka sanya sharaɗin imani ya ginu a kan yin imani da su wanda bai yi imani da su bai zama kafiri kuma wanda zai dawwama a cikin wuta kamar yadda mun ji cewa idan ka duba tarihi ka duba sharaɗin da ke cikin hadithan jabir ibn samura na cewa mutum goma sha biyu za su jagoranci musulmi kuma al'amarin musulmi zai kasance cikin ɗaukaka da nasara matukar waɗannan suna jagorantansu sai ka duba cikin a'imma goma sha biyun nan waɗanda insha Allahu akwai lokutan da za a ji tarihinsu da kuma abin da ya shafe su na rayuwa da abin da suka samu nasara da iliminsu da kuma jarrabawa da suka fuskanta a rayuwa za ka ji cewa lallai in ka auna abin da ka za ka ji ko ka karanta game da tarihin waɗannan bayin Allah ka auna da hadithin jabir ibn samura za ka ga kwata-kwata sun yi hannun riga ba su dacewa saboda da yawansu sun rasu ba su samu daman kaiwa zuwa ga shugabanci ba kamar yadda da yawansu an ma kashe su ne kuma an kashe su wasu su ma da guba hakanan idan muka duba muka ga cewa sharaɗi da ke cikin hadithin jabir ibn samura shine a samu ittifaki da taruwan mutane akan yi musu da'a da yadda da su a matsayin shugabanni wanda ba a samu haka ba a cikin mafi yawa daga cikinsu kamar yadda mun ji cewa ba zai yiwu a ce akwai nassi wanda yake mutawatiri game da waɗannan mutanen kuma a samu su kansu 'yan shi'a sun yi saɓani game da ayyana wani daga cikinsu ba wanda mun ji bayan rasuwan ja'far sadiq allah ya ƙara mishi yadda an samu saɓani sama da maganganu goma na kowa yana faɗin ra'ayin shi da son zuciyar shi na cewa wane ne shugaba ba wane ba wane ne shugaba ba wane ba wanda ya kawo rarrabuwa tsakanin 'yan shi'a har aka samu wasu firkoki waɗanda suka shahara da sunaye na musamman kenan da waɗannan dalilai dukka muna ƙara tabbatar da cewa kenan wannan aƙida an gina ta ne don neman duniya da kuma wato ɓadda mutane ba gina ta don neman yardan allah da shiryar da mutane ba domin babu abin da zai zo don shirya kuma ya saba wa littafin allah ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa ijma'in musulmi ya saba wa ra'ayi da aikin ahlul baiti wato iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a yanzu abin da za mu ƙaro zai ƙara nuna maka munin wannan aƙida samuwar wannan aƙida ya haifar da ɓannace-ɓannace masu yawa a cikin musulunci wanda ya jawo sanadiyan ɓatan mutane da yawa ya jawo sanadiyan zagin allah da sukan shi ya jawo sanadiyan suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ahlul baiti baki daya da kuma wato tauye wani sashi wanda shine tushe da asali na musulunci daga cikin abubuwan da wannan aƙida ya haifar shine daga kan shi aka fara samun aƙidar cewa alƙur'ani an canza shi an jirkita shi an yi ƙari a cikin shi an yi rage wanda akwai darasi da zai zo na musamman wanda yake da alaka da wannan babin amma kafin nan ɗan ƙaramin tsokaci da zan yi a kai ko ɗan <clears throat> ƙaramin bayani da taliki da zan yi a kai shine a lokacin da aka gina wannan aƙida ta imama aka duba cewa babu wani dalili daga cikin alƙur'ani da yake goyon bayan aƙidar sai dai wanda yake cin karo da shi haka nan cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani dalili saboda haka sai aka kirkiro ra'ayin cewa sahabbai sun canza alkur'ani sun goge sunayen waɗannan imaman a cikin shi kamar yadda sun goge abin da allah ya nassanta na wasiya gare su kaga wannan ɓanna ce mai girma wacce an kirkiro wannan duk wanda ya yi itikadin wannan kasan ba zai yiwu ya zama yana cikin musulmi ba saboda babu wanda zai itikadin cewa alkur'ani yana da tawaya bayan allah ya tabbatar da cewa babu tawaya a ciki face ya kasance cikin masu karyata allah wanda wannan kuma yana iya zama kafirci ga wanda ya riga ya sani kuma ya ci gaba da tafiya a kai hakanan wannan aƙidar idan ka duba za ka ga tuhuma ce ga dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadda ahlul baiti a cikinsu ya za a yi dukkansu su yi ittifaƙin saba wasiyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai taɓa yiwuwa ba cikin al'ummun da suka zo kafin al'ummar annabi ma ba za a taɓa samun haka ba ballantana a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce fiyayyiyar al'umma cikin dukkan al'ummu kamar yadda annabinsu shine fiyayyen annabawa shugaban manzanni saboda haka kenan ijma'in sahabbai yana nuna cewa lallai suna kan gaskiya ne wanda ko yake ganin cewa abin da suke yi ba gaskiya ba ne to shi yake kan bata ko dai saboda jahilci ko kuma saboda son zuciya kenan wannan aƙida ta imama tana iya zama sanadiyya ko kuma sababi na tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi sallama da ahlul baiti tuhumar su da yin ha'inci saboda sayyidina aliyu bai yi aikin da yake goyon bayan wannan aƙida ba sayyidina alhassan bai yi aiki da yake goyon bayan wannan aƙida ba sayyidina alhussein bai yi aiki da yake goyon bayan wannan aƙida ba hakanan an samu daga cikin waɗannan a'imma da aka kirgo dukka kusan mafi yawansu ba su tare da wannan aƙida ko dukkansu sannan idan muka sake dubawa ta wani ɓangare sai mu ga wannan aƙida abin da zai ƙara haifarwa mai muni shine tuhumar allah subhanahu wata'ala da kasawa in ba mu manta ba a can baya mun ji maganganun malamai game da wato malaman shi'a game da abin da ya shafi matsayin wannan imamar asali ne fa daga cikin asali na addini a yadda suke faɗi wanda sharaɗi ne na imani kamar yadda suke faɗi wanda ibnul mutahar ibnul mutahar alhilli yana cewa khalqul imami wa tamkinuhu bin nusrati wajibun alallahi au kama qal halittan imami da bashi dama da wato taimaka mishi akan cin nasara wajibi ne akan Allah to wannan abu da ya faɗi sannan sai mu duba kuma mu ga waɗannan a'imman ba su yi shugabancin ba da yawansu kenan Allah ya ƙi yin wato ya bar yin abin da kuke cewa ya waje ba a kanshi kenan Allah ya bar yin abin da yake wajibi a kanshi abin da Allah ya ɗora wa kanshi zai cewa zai yi ya taimaki a imam wanda taimakon shi taimakon addini ne allah ya ƙi taimakon addini kenan allah ya yarda addinin nan ya taɓe kenan allah ya yarda musulmi su tafi a cikin bata kenan wannan kaga mummunan al'amari ne wanda makoma wato wanda yake da wannan aƙidar idan har bai iya zuwa da nassi ba a cikin littafin allah da kuma dalilai da za su iya gamsarwa su gamsar da cewa wannan abu da ake da'awar shi akwai dalili to wannan tabbas dole zai zama tuhuma ga allah subhanahu wata'ala na gazawa game da abin da ya kamata ya yi na taimakon addinin shi wannan kenan yana daga cikin abin da wannan aƙida ke haifarwa wato makoman shi shine rusa addinin musulunci daga farkon shi har ƙarshe ma'ana tun bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da yake da inganci a cikin musulunci saboda me saboda suna a kudurce cewa dole al'amarin musulmi ya zama yana ƙarƙashin jagorancin imam dole al'amarin musulmi ya zama yana karkashin jagorancin wani daga cikin wato iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya daga cikin goma sha biyun nan da suka ambata to idan muka duba kenan babu wani abu da zai inganta sai ta hanyar ɗaya daga cikinsu sawa'un ilimi ne na addini tunda kamar yadda za mu ji a nan gaba alƙur'anin da za a bauta wa allah da shi ma su kaɗai suka haddace shi sannan babu wata jihadi wani jihadi da za a yi a ƙarƙashin jagorancin wani daga cikin a'imma ba su bai zama an yi shi saboda allah don kuma ɗauka kalmar allah kenan ana nufin kenan duk abin da ya gudana a musuluncin mutane bayan annabi duk kaɓatacce ne sai dai wanda aka yi iya zamanin sayyidina aliyu wanda shekara shida ne kawai ba wasu watanni da kuma zamanin watannin da aka yi na zamanin sayyidina alhassan wanda su biyun nan su ne suka samu tamkini a cikin wato waɗannan goma sha biyun sai na ƙarshen da zai zo wanda shine mahadi wanda shi ma mahadi ba mahadi irin na 'yan shi'a ba ne za mu ji bayani a kan shi insha Allah a cikin wasu daga cikin darussa da za su zo to kenan wannan kaga abin da zai haifar shi ne rusa addinin musulunci baki daya da kuma tuhumar musulmi da rashin addini tun daga lokacin da aka rasa wani imami wanda shi ne daga cikin ɗaya daga cikin goma sha biyun ne yake jagoranci wannan a jumlace gaba ɗaya idan muka dawo sai mu duba mu ce kenan aƙidar imamiyya ta jagorantar da waɗannan a'imma da cewa suna da nasi a kansu aƙida ce da take ɓatacciya wacce ba ta ginu a kan wani abu na dalili na alƙur'ani ko hadisi ba sannan kuma aƙida ce da take ta saba wa ijma'in musulmi ta saba wa aƙidar ahlul baiti ta saba wa aikinsu ta saba wa maganganunsu sannan aƙida ce da take kaiwa zuwa ga tuhumar Allah da kasawa sannan take kaiwa zuwa ga tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidan shi da ha'intan al'ummar musulmi sannan aƙida ce da bata zama alkhairi ba ga dukkan musulmi domin adadi mafi yawa na musulmi kana iya cewa casa'in da bakwai ko da takwas ko da tara na musulmi dukkan su ba su kan wannan aƙida ta imama saboda haka kenan gaba ɗaya an tura su a cikin wuta kuma an ce za su dawwama a cikinta an kafarta su saboda su ba su yarda da irin wannan aƙida ba kuma an kafarta su a abin da babu dalili bayan su kuma sun ginu a kan abin da yake da dalili wanda shine ya daidai da ƙur'ani da hadithi da kuma ijma'in sahabbai da kuma aiki na annabi da iyalan gidan shi da wannan nake jan hankalinka nake jan hankalinki nake jan hankalinku lallai mu ji tsoron allah mu sani cewa dukkan wanda za mu bi idan muka bar allah da manzon allah sallallahu alaihi wasallam mun yi asara mu san cewa a ranar tashin alkiyama allah zai mana hisabi ne yana mai wato allah zai mana hisabi ne yana mai tambayan mu akan ayyukan da muka aikata babu wanda zai iya zuwa ya kwace mu a gaban Allah sai dai abin da muka yi na aiki da itikadi da wato da imani na gaskiya wanda ya ginu akan dalili idan mutum ya shiga cikin kabarin shi ba a mishi tambaya akan wani daga cikin mutane sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine manzan da Allah ya aiko bayan an tambayi mutum akan Allah mahaliccin shi abin bautan shi kuma aka yi mishi tambaya akan addinin shi saboda haka mai hankali bai dacewa a ce ya fifita ra'ayin wani wanda babu dalili a kai sannan wato ya bar abin da yake da dalili wanda in ya je gaban allah ba zai iya kare abin da ya rayu a kai ba wani yana jin cewa idan ya bi wannan ra'ayin ma'ana ya bi wannan ya bi ra'ayin wani ne a'a aƙidar musulmi ka bi aƙidar musulunci ka bi ka bi allah ne ka bi manzon allah ka bi alƙur'ani wannan ba ra'ayin wani mutum ba ne don ka bi wannan ba ka bi wata jama'a da take da wata suna daban ba ka bi allah ne ka bi manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka bi gaskiya sannan a matsayinka na bawan allah duk sanda gaskiya ta bayyana gare ka ba ka bukatan sai ka shawarci wani ka ɗauka gaskiya ta ce duk inda ka ganta ta kake yi baka neman izinin kowa don wato don gaskiya taka ce kayanka baka neman izinin kowa kafin a ce ka ɗauke shi ka amfana da shi saboda haka gaskiya ka ce baka bukatan sai wani ya ce ka bi baka bukatan ka ji ra'ayin wani game da ita abinda duk ka samu na gaskiya wajibi ne ka ɗauke shi ka kuma yi aiki da shi da wannan ne kaɗai za ka samu tsira a gaban allah ranar gobe alkiyama idan ko ka ƙi bin haka to lallai mutum zai kuka da kanshi zai ciji ɗan yatsan shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya bamu labari a cikin suratul furqan wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ran da mutum zai ciji dan yatsan shi yana dan dana sani yana cewa ina ma dana wato riki tafarki tare da annabi sallallahu alaihi yana cewa ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila kai cona ina ma da ban riki wani aboki ba laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani haqiqa tabbas ya ɓadda ni daga barin bin shiriya bayan shiriyar ta zo min ta bayyana gare ni dalili ya fito fili Allah ya ce wa kana shaitanu lil insani khazula shi shaidan dama ya kasance mai tabarwa ne ga mutum saboda haka karka bari shaidan ya tabar da kai karka bari ka yi da na sani a lokacin da dan da na sani bayi da amfani ka riki gaskiya a yau don ka riƙe ta baka bi ni ba baka bi wani ba baka bi jama'a kaza ba ka bi Allah ne ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kaskanci cikin haka sai dai ɗaukaka kaskanci ya ƙare ga wanda ya rike son zuciyar shi bayan gaskiya ta bayyana gare shi ya ya riƙe ta ya ci gaba da bin ra'ayin mutane waɗanda ba su gina ta akan dalili na alkur'ani ko hadisi ko kuma dalili na hankali ba waɗannan wato wanda ya bi su ya bar abin da ya zo daga Allah ya cuci kanshi muna roƙon Allah ya kare mu daga shiga cikin waɗanda za su ciji ɗan ɗan yatsan su a ranar tashin alkiyama su yi da na sani a lokacin da ɗan da na sani baya amfani Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana gaskiya a matsayinta na gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya a matsayinta na ƙarya ya ba mu ikon guje mata saboda ƙurewar lokaci a nan zan dasa aya سينشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نهارا ومساء من سنيلا